sakamakon farmakin da ya kaure a wasu sassan yankin kudu maso gabashin najeriya da ma wani bangare na yankin niger delta kan wani farmaki da ake zargin yan kungiyar nan ta ipop da ke fafutukar kafa kasar biafra sun kai wa 'yan asalin arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu a yankin a jiya talata hakan ya sa gwamnatin jihar ta abia ta kafa dokar hana fitar dare na tsawon kwanaki uku a garin na aba a jihar ta abia gwamnatin jihar da ta kafa wannan dokar ta hana fitar dare ne a garin na aba daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na yamma haka kuma dokar za ta ɗauki kwanaki uku to sai dai kuma duk da haka yan asalin arewacin ƙasar da aka kai ma wannan farmakin sun koka cewar suna cikin fargaba kuma rayuka da dama sun salwanta tare da jikata. a sakamakon wannan farmakin na 'yan rajin ɓallewa daga najeriya don yunkurin shirin kafa kasar Biafra gaba abinda wasu da nauke cewa dangane da wannan lamarin. Alan Salo shugaban kasu albasa abba. Yanzu mun fara samun gawawaki an fara kawowa. Kamar gawa nawa aka kawo muku yanzu? Yanzu an kawo gawa kamar guda hudu na mutanen Mausa da to yanzu mun samu wani kabari wani wanda an ka kashe an ka yi na an ka turbude shi mun je mun tonake shi mun gane shi na Ibrahim ne kuma daga shigawa tare da ita wani anguwa muka je da yaransa zuwa yanzu akwai mutum arba'in da biyar a asibiti eh to yanzu gaskiya muna zauna zaman da don yanzu magana gana nake da kai muna nan tsaye da inda motar arewa ta zo za mu tare ta mu tsare ta nan kasuwa albasa ta abu tare da sojoji jihar da ke yankin Niger Delta ta ma an samu irin wannan farmakin kan al'ummomin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar ta Rivers sai dai kuma bayanai sun tabbatar cewa an samu lafawar lamarin bayan da hukumomi suka ɗauki matakan da suka kamata ga ma abinda ya asalin arewacin Najeriya Najeriya da ke zazzaune a jihar ta ke faɗi. Ibrahim Adamu Ahmad mazaunin River State. A yanzu su muna da wanda mutane talatin da wanda suna kwance duk rauni da jikin su. Sannan kuma ko kuma wanda wuta ta ci shi amma bai mutu ba ya survive. Amma a yanzu halin da ake fi mun yi magana da jami'an tsaro sai riga sun shiga gurin. Kuma mun ce muke tambaya cewa to su rasa inda za su rama a umma yanzu kuma mu muke zaune a River State muke harkokin mu ko kuma sojojin Hausawa ne dukan su zalla ko kuma dai sojoji 'yan Najeriya ma ka ɗan federal government ne. Da akan malam Bahaushe ne da yake zaune ke neman abincin sa za a zo a haushi a kama mana illa da sauransu. to yanzu dai wanda suke gudun da mun tura mu da muke cikin gari ko muna zaman karɓar gaskiya game ga wannan abu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane uku a aron gamar da aka yi a garin na jihar Abia. Musa Hosea Hassan Karma shine mataimakin babban soto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara kuma ga abin da yake cewa. Mutane uku sun mutu a Aba. Sama akwai wasu da aka ce da dama sun jikkata ko an kai su a asibitoci? Eh duk wanda sun je suna da ciwo eh, suna asibiti a tun da ah, mutane sun mutu dole akwai wanda za su samu ciwo akwai wani ne sajin ma an ji shi ciwo an kai shi hmm, wani jami'in tsaron ku kenan eh to kai da yanzu wannan doka da aka kafa ta hana fita daga karfe shida na safe zuwa shida na yamma kamar eh, wata hali jihar Abia take ciki bayan faruwar eh, lamarin. Wurin da mutane sun mutu duk wanda an same shi wurin kuma ba kamata a same shi a wurin ba dole za a yi tambaya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.